Assalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses idan wannan shine farkon zuwa tasha ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyoyin mu da zarar mun daura mun gode sai dai dan yi hakuri domin mun yi late a yin wannan bidiyon na so in yi wannan bidiyon tun jiya to amma saboda yanayin ayyuka da kuma yanayin dai abubuwa ban samu nayi ba gashi yanzu har event din ya kusa karewa duka duka abin da ya rage saura awa shida ta rage wanda kuma idan dai ka kalli bidiyon nan da wuri insha Allahu za ka iya ka samu a wato reward na BUSD wanda kuma kyauta ne binan suke badawa kai tsaye kawai abin da za ka yi za mu aje abin da za ka yi duka gaba daya idan kana amfani da Binance kuma ka tabbatar da cewa kai verifying kai tsaye abin da za ka yi za ka ga cewa a nan idan ka shigo cikin a telegram channel namu kai ta online tech kana zuwa telegram channel namu to online tech za ga cewa mun aje link ga wannan link din gaba daya za ka iya ka danna kan shi kana dannawa kan shi zai kai ka cikin binance ɗinka sannan zai kai ka directly wannan wurin kamar yadda kuke ganin shi irin haka da ka je wurin kawai a nan wurin za ka ga wani wuri claim kana yin claimin a ina ga so ɗaya ne ko so biyu za su ce maka to shikenan ka yi claimin daidai naka sai dai ka ɗauki link ka kai sharing domin mutane a wato su je in suka taba da link ɗinka suka yi registration suka shiga suka yi claiming za ka dinga ƙara samun wani damar ka kara dannawa domin ka kara claim so abin da nake so ku gane a nan ciki akwai QR code shi nan wurin hanyoyi guda biyu ne wanda ake bi domin a kato kai sign in wato ka shiga ka je kai claim din nan hanya ta farko zaka iya kai ka bi hanyar wannan QR code din kai saving din shi cikin wayarka da kai saving cikin wayarka alal misali kamar yanzu haka zan yi saving din shi cikin wayata kamar yadda kuke gani na yi saving din cikin wayata su kawai yanzu sai in koma baya sai in shiga cikin Binance ita ina shiga Binance alal misali nan ina home kawai sai in zo in taba nan wurin gashi nan wurin QR code ina taba shi kamar haka zai bude min so sai in taba nan wurin in shiga a cikin files dina da na shiga cikin file dina gashi nan wurin shine wannan kawai sai in taba shi kamar haka na taba shi kamar haka za ku ga cewa ya bude da har kawai zai kai ni wurin inda ake samun wannan BUSD din kyauta wanda kuma zaka iya tara BUSD koda da dubu ne kuma idan ka tara za su baka cire so tunda ni na riga na yi claim yanzu kai in kai sabo ne baka claim ba a nan wurin zai baka da maka claim bayan ka gama claim kuma zai ce maka to kai saving ko kuma kai sharing domin ka samu mutane da dama so idan ka taba kan wannan sha din zaka ga ya bude maka nan akwai ga, QR code ɗinka nan kai ma ko dai ka dauki QR code ko kuma ka danna a nan wurin kai copy din link ɗinka so amma zaka iya kawai kai screenshot kamar haka kana yin screenshot kamar haka kawai sai ka dan ja shi ya danganta da wace kalar waya kake amfani da ita sai ka jashi sai ka saita daidai QR code ɗinka wanda kake so ka tura mutanen ka alal misali kamar haka da ka dan jashi shi kamar haka kun ga zai buɗe maka iya daidai QR code ɗinka ko kuma ka ƙara rage shi haka so da kai haka kawai sai ka so kamar yadda kuke gani ina dan rage shi haka za ka ɗauke shi kamar haka kawai sai yi sebin idan kai sebin kai ma duk wanda zaka ba kawai zaka tura mai QR code din ne in ya taba kan QR code din zai ba shi dama kawai wurin ya kawo shi nan sannan kuma su can Binance za su gane cewa daga kai ne ya zo ya yi joining so kada a manta duka duka wannan kamfen din bai wuce duka duka a awa shida ya rage ba wanda kila yanzu wani zai gani so hanya ta biyu kuma yadda zaka yi shine sai ka zo a a cikin link din da muka saki a nan wurin kana aika danna kan wannan link din alal misali kamar yadda kuke gani haka in ka danna shi ma dai kai tsaye zai tafi da kai zai kai ka a cikin wato Binance dinka da ya kai ka a cikin Binance dinka shi ma zai kai ka direct a wannan wurin inda zaka iya kai claimant ɗin nan ba tare da wani ɓata lokaci ba so duka hanya biyu ce kuka yi amfani da QR code ko kuma kai amfani da wato ko kai amfani da link din ka shiga so insha Allah haka yake wanda kai ma in kana so kai tura mu wani doka zaka tura mai QR code din ne ko kuma kai ma ka bashi link ɗinka Allah ya samu dace